tawa ta same ni littafi na bakwai kuma littafi na ƙarshe yayin da a littafi na shida mun tsaya daidai inda antimimi da ke zaune a falo tana ganin shi sai ta meke tana faɗin honi wannan wani irin wulaƙanci ne daga ka shiga sallama har na yi wanka na shirya baka fito ba da a ce ni kake jira haka da yanzu ka hau faɗa da yaƙi ya katse ta a daidai nan gurin muka tsaya in ba na manta ba to za mu ci gaba ya katse ta yanzu sai ki jira ni na yi wanka ya wuce ta bi shi wanka wanka fa kace tana tsaye ɗakin ya fito ta dube shi tabbas wanka ya ta cilla ta ce lallai ɗan jaraba dan masifa han an kai <laughs> sai da aka tsaya fitina kaga jaraba ya dube ta ke da wa kike ta ce wanda ya tsargu da shi nake to in ma da ni kike ai ba zina ne ba ko ta ce aikin banza in kuna son ku burge ai sai ka ta sa ta a gaba ku tafi tare ya ce ai da ma ta ce ba za ta je bane da kuma ta ce za ta je babu abin da zai hana ban tafi da ita ba fushi da takaici ya kama ta ta dube shi ta ce to ni ma na fasa zuwan sai ka tafi da ita ya ja tsaki ya ce to ai ni da zuwanki da rashin zuwanki duk ɗaya na ɗauke shi don baya da bambanci bambancin ma in akwai kaɗan ne kina can ma ba abinci kike yi ba komai ni nake ma kaina kwanciya kawai ke haɗa mu an ce miki ke kaɗai nake da aure ke kaɗai nake aure haka suka ci gaba da hayaniya ni ban ma sani ba ina ɗaki na fito wanka na gama saka kayana kenan sai na gan shi bai min magana ba kai tsaye ya wuce gurin ajiye kayana ya shiga fito da su kusan kala biyar ya jawo jakar tafiya ya zuba takalma uku sai kayan shafe-shafe na kan madubi na ya ɗiba ya zuba fuskarsa a murtuke tsoro ya kama ni na sha zai maida ni gida ne ya sake ni ya dube ni tashi mu tafi cikin tsoro na ce ina tsawa ya daka min tashi mana jikina na bari na ɗauki hijabi na na bi shi ya kashe kayan wuta na fito ya ja kofa muka fita muka hau motarsa ya ja sai da muka yi nisa sannan ya ɗauki wayar shi ya kira yaya kabir ya tambaye shi yana ina ne ya ce yana gida ya ce mu haɗu a airport ka karbi mota kabir ya ce yanzu mahajiya ta ce in zo in kai ta gidanku na ga mimi ta zo wai ka buge ta yace share ta kabir hajja kuma ka ce mata na wuce ina ji ban tanka ba abinka da abin ka da mai kuɗi nan da nan aka yi mana komai na tafiya har kabir ma ya zo suka kai suka kai kawo har komai ya kammala sai gani tsoro a jirgi tafiya ta tafo sai gani sai gane nan a ingila lallai kam lallai buri na ya cika to kin ji bintu yau na zo ingila tun da muka sauka motar kulob ɗinsu ta zo ɗaukar mu ashe gida ne na gani na faɗa bayan na tashi daga barci gajiya hanya na yi wanka yayan mu baya nan na sa riga da siken na les ya shigo da ledoji kin tashi bigel na ce eh na tashi tsokana ta kawai yake yi ya ce aikin mafi bigel zo ki ci abinci na san yunwa kike ji ko muna mu yana tsokana ta da 'yan wasanni rayuwarmu abin sha'awa tun safe nake tashi lokacin yana gurin motsa jiki in shiga kicin in haɗa mana birk in yi wanka Kulliya sosai nake cikin ƙananan kaya in same shi daidai sanda yake motsa jiki karfe takwas ina shiga zai ce big kin yi kyau fa in gabatar mishi da abincin ciye-ciye kamar Lipton yake fara sha sannan ya ci sauran kayan cecen sai ya yi ɗan sannan in haɗa mishi ruwan wanka da ya fito sai na ɗauko masa jins da sauran kayan da yake amfani da su in ya ga in ya gama shiri ya ce na yi kyau sosai sai na ce kai <clears throat> gaskiya bigiyar kin yi kyau sosai sai na ce kai mana sai raka shi bakin kofa ku ziyarci blog ɗinmu don karanta littattafai kamar yadda suka ce tun da na zo bai taɓa bari na na fita waje ba haka baya bari na zo in wasu abokan shi sun zo sai na sa hijabi na tukan yake bari na in fita in na ce ya kai ni yawo sai ya ce baya son mutane suna gani na saboda shi baya son mutane suna gane mishi mata shi ya yayi ma mama waya da baba ya ce musu mun wuce kafin ya dawo da rana na gama abinci haka in dare ya yi ba na wasa da cikin shi ya ci muna hira tare yan wasanni ma tare muke in lokacin kwanciya ya yi in sheƙa kwalliya tare da sa turaruka kala-kala masu ƙamshi ba na son komai a jikina in shige jikin shi mu kashe juna da soyayya kafin sati na yi kyau har na gaji da kyau kullum da daddare in ya fita sai ya zo min da kayan sawa ƙanana masu kyau takalma da kayan shafe-shafe ranar ina kwance ina kallo a falon mu sai na ji ana kwankwasa kofa ina budewa sai na ga adan da shi da wata yarinya ta wuce sa'a ta na ku shigo ku zauna suka zauna kan kujera sai da na yi hidima da su sannan muka gaisa na kula adam baya son mu haɗa ido ko yana jin kunya ta ne oho na ce adam wannan ce madam ɗin ya ce e ita ce sunanta aisha yau satin mu ɗaya da zuwa maska ya ce min da ke ya zo shine na kawo na kawo ta ku yi sabo yanzu zan bar ta anan saboda muna da wani zazzafan wasa karfe ɗaya na ce to na gode mun yi ne da aisha har dare na fahimci tana da kirki sosai saboda bata da matsala tana da sauƙin kai tunda ta ga irin hidimar da nake shirya ma yayan mu sai ta ce tana son ta ma Adams girke-girke amma bata iya ba ko zan yadda tana zuwa kullum ina koya mata na ce babu matsala ta sanar da mijinta ni ma zan sanar da yayan mu mun shaƙu da Aisha sosai cikin 'yan kwanaki yau watan uku da zuwa ƙasar nan na yi kyau fatata ta ƙara murjewa sai sheƙi da ƙyalli nake yi komai nawa ya ƙara cika na fito wanka na gama shafe-shafe na wani wando na saka iya gwiwa ya dame ni sosai rigar bata kai cibi ba sannan wuyanta babba ne don duk albarkatun na ga sunan a waje ana gani irin kwalliyar da yayanmu ya fi so in yi mishi shi yasa baya shigowa kowa sai baya shigewa kowa sai ya shigo ya duba don ya san ina mishi yadda yake son ina kwance ina taunar cingam na ji tsayuwar motar shi ta windo na leka ya fito cikin bulo din jesi adidas da farin takalmi a kafarsa ita ma motar kyakkyawa fara tas samanta a buɗe yake daga nesa kamar ta wasan yara ya sabo wata jaka adidas ɗin ce a bayansa komai yayinmu yake ya amshe shi gashi mai kyau ina son gai ɗin yadda yake lura da kanshi tunani na ya katse sanda na danna intercom na bude saki jakar yayi yana kallo na ne ko na juya na kuma juyawa a gaban shi nace nayi ya rungume ni game da faɗin zaki kashe ni da salon gayonki big ina son ki ni ma na kankame shi nace ni ma ina son ka gai muka nufi cikin gida rayuwa kenan ko da sunan wasa ban taba zaton yayan mu zai zama mijina ba sai bayan babbar sallah muka soma shirin zuwa gida don bikin yaya kabir amira kam an yi nata ban so ba sai dai alkawarin zan je yola mm, gurinta mun fita don yin tsaraba kuɗin da yayanmu ya zube min har tsoro ya bani saboda yawansu na yi kwalliya cikin sweet riga da wando na saka karamin hijabi mai tsayawa iya wuya yayanmu ya ce kin yi kyau sosai sai dai ba in sadaukar da jiki ga wasu canza dole na canza kayan da na sa na canza kayan zuwa riga da siket na jeans bulu, ya ce saka a baya na saka ya ce kai ita ma tana <laughs> saboda ba na son ki fita dai a haka a takaici sun da ya sa na canza kaya har sau uku na ce kai yayan mu gaskiya ka fiye kishi ya ce na ji ba komai amma dai kishin ai ba laifi ba ne mun yi tsaraba sosai sannan mun zaga sai gurin sha biyu muka dawo a cikin jirgi ina lafi a jikin shi kamar mage ya ce saura yan mintuna mu sauka a kano na ce to waye zai kai mu kedi ya ce akwai jirgi da zai je daidai sanda za mu sauka mu shiga na ce amma gidan su maman za mu ko ya ce a gidan za mu na ce kai 'ya'yanmu kai gai ka ga na yi misin ɗin mama fa ya kaɗa kai bata bakin ki kike na ce to ai da antimimi ne can kuke sauka sai yanzu na tuno da antimimi har gaba na sai da ya fadi saboda tuno su da nayi da na manta da yan matsaloli ya ce na jikin yi shiru ko dai me kike tunawa ne ko dai ba kya son mu je inda na ce za mu je din na yi haka ne saboda ke kawai in ganki amma ke sai ki ɓoye magani na na dago kaina ina duban shi saboda ka ganni ya ce tabbas na ce dama kana sona na ne yi murmushi game da ƙara rungume ni tsam a jikinsa kamar yanda kike so na muka yaudari juna kuma muka yaudari zukatanmu ke ban san hujjar ki na ƙin gaya min ba amma ni hujjata na riga na cika baki gurin abokina ba na son su min shakiyanci shi yasa na soke karatun in kin girma sai in nuna ina son ki sai gashi kin nuna aure kike so kika sa hankali na ya tashi confusion time ƙarshe sanda na samu labari sai ranar ku da adams na je umra na roƙi ubangiji ya bani ke ya amshi addu'a ta cikin sauƙi ya bani ke lokacin da na soma yanke ƙauna da samun ki na ƙara shigewa jikin shi na ce ni ma son ka nake gai tamkar raina ya ce karki raina min hankali kar ki ga rashin girma na na ce yayanmu ba ne tsakaninmu sai ma girmamawa da ƙara cika ido da zaka min a gabana muna tashi muna ta hira har muka iso muna mota na ce yanzu yayanmu gidanka za mu wuce kenan ya ce kina ganin zan yarda na yi misin ɗinki ne jikina har ɓari yake ba zan iya kwanciya ba in har baki a kusa da ni muna isa gidanmu ya kabir ya sa an gyara mana gida tsab kamar wanda muna nan anti timimi ba ta gidan na yi mamaki ban tambaya ba bayan mun yi wanka mun ci abinci da mama ta aiko mana sannan muka fito sai gida mun yi murna da ganin juna na shiga gurin hajiya ya ta tamke fuska kamar ba kallona take yi ba na ƙari gaisuwa ta na tashi sai da daddare muka koma gida haka aka yi bikin yaya kabir mun haɗu da su mami mun rungumi juna mami tana da tsohon ciki ta ce kai iman me yayan mu yake baki ne haka kin wani canzawa gaba ɗaya a lokaci ɗaya kin yi kyau kin zama biggel ga wani class na musamman da kika ƙara na ce mami kin yi fa gaskiya nasir yana kula mana da ke muka shiga ɗakin sa jamil a nan take bani labarin rigimar yayanmu da mimi ta yi mamaki na ce mata ban sani ba dan yayan mu bai gaya min komai game da haka ba ce gaskiya na ga bai taba kira na ba a waya bai taba kiranta a waya ba tunda muka je mami ta ce ki tashi tsaye ki dage da addoyi dan an ce suna nan suna shiga bokaye don su raba ku wai ke ma da asiri aka aure ki wai duk abin da yayanmu yake ma antimimi ba yin kanshi bane asiri ne na ce su dai sun kasa gane kaddara mami na san ina son yayan mu so da ɗaya tak amma ban taɓa tananin zan aure shi ba don na san cewa ko da wasa ni ba ajin shi ba ce. to da Allah yake Allah ya kaddara akwai aure tsakanin mu ana saura kwana uku biki adam ya ce ya fasa Allah ya sani ban taɓa shan wani abu ko zuwa gurin wani dan dan yayan mu ya aure ni ba tun da nake mami ta ce na sani kin san abin da mutane yake suke yi shi za su yi tunanin kowa ma haka yake ta ce sai ma kin ga mimin duk ta rame ta wani lalacewa na ce sun sa kansu a halin ha'ulayi ni ban maganta ba mami ta ce tana nan ban ganta ba sai a gidan amaryan nan muka haɗu gabana ya yi mugun faduwa amma na dage ina ta ganinta dadi ma gurin mamanta na hange shi zaune yayanmu yake a gaban hajiya shi tana yi mishi fada akan abin da yi wa mimi ta kawo ƙara har da cewa yau din nan kake son ka je gidansu ka ba ta hakuri ta koma in ba haka ba za ka sha mamaki za ka ga yadda zan yi maka ai ka bata min rai na ƙarshe ka da ke ta sannan ka tafi abinka ba ko waya ba aike ya ce yo ya take so na yi hajiya ya ya mimi take so da ni ne baki fa san abin da take min ba banda ke hajiya da kike tsakanin mu da tuni na koma na sa ta koma gidansu ta koyo tarbiyya in dai tana son zama da ni in ba haka ba kuma sai dai in sauwaƙe mata ya ci gaba ke kanki kin dubi jikina wannan zuwan na fi kiba yarinyar nan da kika tsana ta fi kula da ni fiye da yadda ba kya zato gashi tana bin doka na tana girmama ni duk abin da nake so tana min fiye da yadda nake bukata ma sannan ta ta daka mishi tsawa kai ni dai na gaya maka in in ta maka menene ma wannan babu ruwana ni dai na ce ka je ka mai da mimi ya ce ai ba ni ne na ce ta tafi ba ta ce ba na son wani kwane-kwane ka je abin da na gaya maka ka yi ka je ka maida ta ya ce shi kenan bari mu je in na yi wanka zan je ban san abin da ake ciki ba ina gida na gama gayuna yayanmu ya shigo na sauri na tashi na tare shi ina faɗin yayanmu ina ka shiga ne ya ce na je gida haɗa min ruwan wanka na ce ina za ka ba ka yi wanka ɗazu ba ne ya ce to yanzu ma ina son na je don zan je wani wuri tashi ne na rungume shi na ce gaya min gaskiya yayana ya sha mur ana wasa da maganar aure ne na faɗa kan kujera na shiru ya zauna kusa da ni tashi bigil kar ta ce ta fasa auren in shiga uku yi kici kicin zatona da gaske ne cikin shagoba ni ba zan haɗa ruwan wanka ba za a je taɗi ni kuma haɗa ruwan wankan a'a ba zan yi ba na turo baki game da cewa to menene bana maka da za ka ƙaro aure gaya min na dinga yi maka kaji na faɗa ina duban shi sai ya fita yana faɗin to ni bari na je na haɗa tunda ke ba za ki haɗa min ba ina zaune sai gashi cikin tattausan yadi mig ya yi kyau sosai na tashi da sauri na tusge kiɗin motan na ruga uwar ɗaki da gudu na wurga shi bayan gado ya biyo ni bigil ki bani kiɗin mota na na shiga toilet na kulle na gaji ya gaji da jira ya fita ina girki duk raina a jagule na son kowace ce yarinyar za ta so yayanmu dan ba irin mazan da za a ƙi su ne, shi kam wancan lokacin yana gidansu antimimi bayan ya faka da mota sai ya kira ta a waya sau uku tana tsinkewa sannan a nan hudu ne ta ɗauka ya ce ke ana miki waya kin ki ɗauka karki raina min hankali fa ta ce gidan bokanka ne da ba za ka shigo ba? Ai, gidan bakonka ne da ba za ka shigo ba? Ta kashe wayar, ya yi kamar ya juya sai kuma ya fasa don ya tuno da na? Cikin gidan tana zaune a falo, dadi yana barci a kan kafet, ya laure tana waya, ba wanda ya amsa mishi sallamar da ya yi, ya sami guri ya zauna, mimi tsaki take yi, kallon inda yake a ƙarshe ma sai ta tashi ta yi cikin abinta, ta rabu da shi. dubi ya laure ya ce mome ina wuni fuskar ta an mutake ta ce lafiya lau ya ce mome na zo ne mu tafi gida da ni da mimi ta ce eh da yake bebin wasan yara ce mimin ai dole ka ce ka zo ku tafi gida sai na ji dalilin da ya sa ka ɗauki hannu kada ka min yarinya kana son ka tafi da gimbiyar taka ai ba sai ka da ke ta ba in ka ce ba za ta bi ka ba ma ya isa ya ce mome kar ki tsaya kar ki tsaya dawo da abin da ya wuce kuma zagi na fa yi ai kina gurin kya ce na ladabtar da ita ta ce ƙarya ne ka ce ta zage ka kai dai ka je kai da Allah batun komawa kuma ba za ta koma ba ya yi shiru yana tunanin yadda zai yi shi dai yana son cika umarnin hajiya shi ne ya ce momi ki haƙuri don Allah ba zan kuma ba jin haka sai ta yi zaton aikin malamin nasu ne ya fara aiki dama ya ce da kanshi zai zo yana ba da haƙuri kuma <laughs> komai suka ce ya yi musu zai yi musu ko da hajiya laure ta tuno da wannan kuma ta ga abin da ya faru yana ba da haƙuri sai ta ce mishi ko za ta koma tana buƙatar kuɗaɗen da za ta yi gyaran ɗaki ya ce ba matsala ba ne zan bata ta ce to sai ka aiko da kuɗi in an gama gyaran ɗaki gidan ta koma ya ce shi kenan, zan zo an jima ko gobe na kawo mata ya fita ran shaɓace ya tafi yana mota hajiya shi ta mishi waya wai ya ɗauko mimin ya ce sun ce sai an yi mata yan gyare-gyaren ɗaki ta ce sai ka bata ko nawa ne take so tunda ita yan rikon taka wa ya san kuɗin da ka kashe mata a gurinka ya ce ai na ce zan bata ta ce ita bata so to wancan kuma na ce zan bata ta ce shi kenan. to shi kenan ina ta amsa za ka bata nan. eh ta amsa zan bata to shi kenan ka dai bata na gaya maka bayan ya kashe ya yi tsaki game da cewa an aura matsala <laughs> an aura min matsala amma an aura maka matsala kan zaune nake cike fam kar zan fashe yayin mu ya tafi taɗi Aisha Adams ta min waya sama-sama muka yi hira saboda tana ta kira ni a cikin yanayin da ba na cikin hayyacina na jefar da wayar kan kujera ina tsaki na dubi agogon bango awa uku kenan da fitar shi lallai taɗi ya yi kyau shigowa ya da sallama da ƙyar na amsa mishi ya zauna game da faɗin bigel ba ni abinci na ci au baka ci a can ba to ni ma ba zan baka ba ya tuno yanda suka rabu sai ya yi murmushi 'Dan allah biggin karki min haka ina jin yunwa kar na ƙara fusata na ce ina da abinci amma ba zan baka ba kuma ka daina ce min bigil tun da yanzu ka daina sona ya taso yana dadiya yana faɗin to ai yarinya ma ta ce ba ta sona na mata tsufa na dube shi ido na tam da hawaye na ce kai ne za a ce ba a san ka bayan kana da kyau da kuɗi ya jawo ni jikinsa gaske ne wai ba ta sona. na ce mata ta zo ta ga bigil a gidana nima na fasa da na kula tsokana ta yake sai na je na kawo mishi abinci rigima kala kala na dinga mishi yana lallashi gami da zolayata ya ba su kuɗi masu yawa amma har yanzu suna nan suna ja mishi rai a cewar su sai sun ja mishi aji game da sashi ya sake ni ya je ba su hakuri bisa tursasawar mahaifiyarsa nan suka rufe shi da masifa ita da uwarta bai tanka ba sai da suka gama sannan ya ce ni dai ina ba ku hakuri ne ta zo mu tafi hajja laure ta ce sai ka je ka saki wannan matar taka ya miƙe da sauri momi me kika ce ban ci abin da kika faɗa ba momi ta ce na ce ka je ka saki iman ya yi mata duban kin yi kaɗan sannan ya ce momi ki sake sabon tunani in har sai na saki iman mimi za ta koma gidana to ta zauna don ko mutuwa da ni da iman yanda ya gan mu haka zai bar mu ai ko mutuwa in dai ta zo za ta raba mu in dai har ina da yadda zan yi to ba za ta taɓa ɗaukan iman a gabana ba zan iya rabuwa da kowa a cikin har da ku da dai na rabu da iman gwara na rabu da kowa daga ciki har da ku ya wuce fu yana faɗin in ta ga dama ma kar ta dawo ta gama zamanta wannan matsalar ta ce ya tafi ya kashe dukkan wayoyin shi don kara ma su kira shi ina kishin gida yana tunanin maganar babana da ya ce in yi tunanin irin kasuwancin da zan fara a bani kuɗi sai na ji an rungume ni ta baya da sauri na tashi mu ne ya yi wata wawuyar ajiyar zuciya na ce gayi lafiya ya ce son ki ne na ji yana son kiɗima zuciyata son ki yana son ya faso min zuciya ta ya fito waje daɗi ya kama ni na ce, gai ni ma ina son ka ina tuna wata rana za ka iya min halin maza ka sake ni sai in ta yi kuka in ta kuka a rasa ina zan sa raina ya ce bigil auren mu ya fi auren zobe karfi ya shafi zoben hannuna tun wanda ya bani ya ce ki kalli cikin zoben nan me za ki gani na tsura ma zoben ido cikin ido na ga aa a kai na ce aa ne a ciki ya ce to amina abdulrahman forever za ki gani cikin zobin ta baya kafin na kuma magana sai na ji bakin shi cikin nawa ya mantar da ni duniyar da muke ciki mimi ta kalli bangaren laure ta ce ai ta kalli hajiya laure ta ce ga ki momi ni fa zan koma gidan baban dadi tun da kin ga an samu wancan maganin yayi ya zo duk abin da muka ce yayi ni kuma iman in shiga ba sai in san yadda zan yi da ita ba za hajiya laure ta ce shikenan tun da kin dage kai ke ala dole sai kin koma don dama ni fa nufi na in karba miki yanci tun da dai kin ce zaki koma shi kenan, da sanyin safiya mun yi lako lako ni da gaidi na muna kari sai muka ji sallama tun kafin su gama shigowa muka gane su su antimimi ne nan da nan na ga yayanmu ya yi kicin kicin rai ya ɓaci ajiye kofin hannun shi ya ja tsaki ni ce na amsa musu sallamar su game da gaishe su ba su amsa min ba sai da suka nufi ɗakin yayanmu ya eh, yi ɗakin nima na yi nawa ɗakin sun ɗan yi fushi su da juna sun ɗan yi fushinsu da juna kwana biyu suka shirya sama sama take min magana nima ba ba ta gabana saboda kwatkwata na manta da ita kwananta uku yayin mu ya shirya tafiya hajjiyan shi ta taso ya tafi da mimi sai ya ce shi ba zai tafi da kowa ba saboda wani kulob za su siye shi kuma bai san yadda abin zai kaya ba tun da ya tafi ta tsiri yawo kullum bata nan bata can ni dama ban cika fita ba tun da abinci kowa na shi yake yi yana kira na a waya mu shahiran soyayya ya sanar da ni wani kulob sun siye shi miliyoyin kuɗi kafin wata uku kowa ya san yayan ya yi kuɗi gidansu ma ya sha gyara musamman ɗakin hajar shi da ɗakin hajiya da ɗakin alhajinsa motoci uku ya sai musu mu ma ya soma gina mana namu gidan a malale na gani na faɗa tsarin gidan ma abin faɗa ne sai da ya turo da kuɗi kabiru yake gabatar da komai a yadda ya tsara yan uwa da abokan arziki aikin kuɗi da tufafi kowa sai san albarka yake yi babu wanda bai samu arzikin wannan abun ba ranar da zai zo bai faɗa ma kowa zuwansa ba zuwan ba zata yi mana ni kaɗai ce a gidan antimimi an tafi yawon bin bokaye da aka saba lokacin ko tunanin shi nake yi sai na ji ana kwankwasa kofa cikin faɗuwar gaba na buɗe dan ban san kowa ne ne ba sai na ga yayanmu ban san sanda na daka tsalle na dane shi ba cikin murna ya rungume ni muka shige cikin ɗaki ya sauke ni akan kujera ya ce me ya same ki me ya same ki naga kin sauya bigil kin yi wani ciwo ne naga kin rame min gaba ɗaya tunaninka shine ya ramar da ni ya kuma rungume ni tare da yan wasanni yana gaya min misin ɗina da ya bai tambaye ni antimimi ba na shirya mishi abinci ina faɗin ban san kana hanya ba ga na shirya maka abinci na musamman amma gobe ka ce ma abokanka su zo lunch ya ce to shikenan big deal shikenan zan dakata a nan sai ga shi ka amsa ka ci gaba to lallai kam yanzu dai labari ya zo ƙarshe haka mu je zuwa domin jin yadda za ta kaya a ƙarshen hakan za a yi bigil da daddare ne na shirya mishi faran shinkafa da miya da dambun nama yana ci na ajiye mishi abin shan shi mai sanyi na gwangwami ya dube ni tun yaushe mimi ne ba ta nan na ce ɗazu ta fita bai sake magana ba muna tare har goma ba ta dawo ba na tsuke cikin riga da gajeren wando na albarkatun na duk sun fito hakika kwalliyata ta firgita gaye don na lura yana kwalamar shi a fili duk fitar da antimimi ta yi tana mugunta bata tana mugun ɓata mishi rai ne sosai sai ta bigil za mu je ɗaki na na ce gaya ɗakin ka fa ka ce me zan yi a cikin ɗakin ka cikin zoliya na yi magana ya ce lada za ki samu ko ba ki so ki kwaso lada ne na ce ina so lada sosai ma ina so mana amma dai sai dai in zaka goye ni ka kai ne ya ce haf wannan abu mai sauƙi ne ai hmm, to abdurrahim an ga abin da ake so ai fiye da goyo ma za a yi zo ki hau zo ki hau ya duka ne kuma na ɗare bayan shi muka fita muna dariya muna zuwa tsakiyar falo sai ga anti mimi ta shigo ganin mu ne ya bata mamaki musamman ma da bata san yayan mu ya dawo ba jakar hannunta ta faɗi shi kuwa gaye sai ya tamkar bai ganta ba ya shige ɗakin shi abin shi kan katifa muka faɗa ya nuna mini ƙarshen soyayyarsa dama gashi tun da ya tafi koyaushe cikin shi kimtsa kaina nake yi wadda 'yar borno da 'yar arab suna kawo mini kaya har gida kayan harka ga antiya ga nama tana aiko mini da nata ya ruɗewa yayanmu ya yi ya gigita ba kaɗan ba wani irin abu ne bai mini ba haka a rayuwa bayan tsuntsuwa ta zo ce 'Bigel' dama kina bani bashi kina bi na bashi yau kan dai wannan rana na sa shi a cikin ranakun tarihi sannan duk wanda nake bi bashi ko nawa ne ranar na yafe na dube shi sai dariya nake ya ce yau wai dariya ma na baki washe gari har tara mutane da safe muna manne da juna ya ki ya tashi har karfe tara wai sai na yi bacci zai ban yi bacci sosai ba zan shiga gida da kaina zan shiga kitin da kaina na haɗa miki ke dai Allah miki albarka me zaki ci na ɗan duka da na ɗauka da wasa ne ashe da gaske gaya yake yi yayi mana breakfast shine ya mini wanka ya min kwalliya muka fito sai gidanmu can muka samu anti mimi ina zato kara ta kawo kwana biyu mun sha soyayya da gaye Karshe ne dai iya tsantsar soyayya nuna min anti mimi ta amshe shi suna tafi rigima suke sosai har yayi sanadiyar dukanta bata dai tafi ba domin ya ce idan ta sake fita to sai dai ya sake fita bata sani ba to ta fita kenan a bakin auren ta yace yana son ya tafi da ni yana tunanin hajiyar shi amma zai gwada yi mata magana da na ga bai yi maganar ba har ta zo to na san ba a san ba a san tafiyar ne ba bayan tafiyar shi sai na shiga laulayi na kina gaya mishi ko da ya yi mini waya sai dai na daure mu sha rakin mu ko da asibiti ne na ƙi yarda na je na yi sa'a a wannan karo kuwa ya daɗe sosai don mun yi wasanni sun yi wasanni ba kaɗan ba ga najeriya da za su yi wa wasa na gasar cin kofin duniya ni kaina ban san wata nawa ba ne amma dai har sai da ya fito antimimi cikina ya fito ban san wata nawa ba ne antimimi tun da ta ga cikin nan hankalinta ya tashi suka kama shige da fice shige da fice sai ga antimimi wai tana iya cin komai tana lallashi na na kina karɓa ta rasa yadda za ta yi da ni ne kamar ta dura mini can ta ajiye kwanon ta ce ina zuwa bari in aika direba ya kai dadi gidan hajiya tana fita na je na ajiye mata kwanon a kofar ɗakin ta na kulle kofa ta ina kallon ta ta windo tana juya abincin tana magana ita kaɗai tun daga na ga haka sai kawai na kwana uku ban fito ba ina da komai a kicin na don haka ko buɗe kofa ta na ki ya kasance yau satude, zaune nake ina kallon wasannin su yayan mu na ƙarshe kuma wasa ne wasa ne na ƙarshe tun ƙarfinsu suna wasa ne da brazil ganin yadda najeriya ke musu wasa daga nan sai suka shiga dukansu tare da duka babu wasa kusa da raga wani ɗan brazil ya sakar ma yayanmu ƙafa a kirji nan take dukan nan ya haushi ya kama ne na ce kai dan allah bari yayanmu ya dawo ni dai gara kawai ya bar kwallo tunda dai duk abin da yake nema ya samu sai kuma ya kama wata harka kawai zai fi mini tunda yana da kuɗi duk da dai ture-ture da ake yi da kuma dukan da suke yi ma yayanmu sai gashi Allah ya ba su sa'a sun lashe kofi murna a wajenmu ba a magana mutane suka yi ta bugo mini waya suna min murna mutane suka yi ta bugo min waya suna mini murna amira ma daga yola suka kira ni ita da mijinta babana ya kira ni yana mini murna bayan minti talatin na kira shi sai bigil kin kalli wasanmu ne na sai dole ne mana gaye mun gode wa Allah sai dai kawai wanda ya buge ka a kirjin nan abin ya fi bani haushi ya ce kada ki damu wasa ne fatin da aka shirya musu a abuja na ce zan zo sai ya ce kar ma na zo baya son a kalle ni ni dai yayanmu akwai kishi don dole kawai na haƙura da kyar ya bari na bi su mimi zuwa yola gurin amira ciki na ko sai girma yake sosai mama ma ba su san ina da ciki ba tunda sanda muka je yola ma bai fito ba sai a bikin saudatu ne suka gani anti ya gana take ce min watan shi nawa ne nace ni dai ban sani ba suka ce tabbi ban je asibiti ba ne nace sai yayan mu ya iso je bikin saudatu ma a waya kawai muka yi magana da shi Hajiya yaya kuwa zaune take a gaban bokanta ta ce gafar ta boka ina so ne a sake <laughs> bani maganin da za yi amfani da shi yaron nan ya zo ya saki yarinyar nan ya zauna da yar uwar shi boka ya ce hajiya aikin gama ya gama ɗazu yar uwanki ta zo ita da yarta sun amshi magani wadda za su kashe su dukkaninsu su zubar da cikin amaryan su ci gado hajiya ya cikin tsoro ta ce kuma ka ba su malam ganin boka in ce na ba su mana ba aikin kuɗi nake yi ba sun bani kuɗi sosai suna so su kashe shi ita da shi da matan hajiya ya yi da tsoro da mamaki suka hana ta magana can ta ce to boka ni mamar shi ce don haka ɗana ne shi ma bokan mamaki ya kama shi ya ce ɗanki ne kuma ta ce ɗana ne wallahi ɗan ciki na shi ne ya ce shi ne kika biye musu kuma ake mishi asiri lallai ba ki da hankali yanzu na tabbatar da cewa ke a jahilan ma babban jahila ce in hankalinki ya tashi in ya mutu fa waye da asara ƴarta za ta auri wani kefa za ki haifi wani ɗa kamar shi ne to lallai kin cika mahaukaciya kin gama ya gama sai ki tashi ki bani wuri in kin ci sa'a ba su bashi ba shi kenan ya rage naki abinci ko a abin sha za su bashi sai ki san yadda zaki ki samu ki hana shi ƙarisawa gida domin ko gidan idan ya taka to wani mummunar rashin lafiya zai kama shi muryar tana rawa ta tsallaka kofar ɗakin cikin zai zube ita kuma matan tana shiga cikin zai zube ke kuma kina amsa sallamar yar uwarki hajiya laure to zaki mutu ai bata ƙarisa ba ta shige gida da gudu domin wannan abin da aka shirya da gaggawa ta isa gida ta ɗaga murya ta kira kabir tare da faɗin kabir kuna ina yanzu ya ce na ɗauko yayanmu ne za mu isa gidan shi ta fasa ihu kabir na shiga uku kada ku shiga gidan nan hannunta riƙe da waya tana faɗin kar ku shiga gidan nan zai mutu idan kuka shiga nan ko kun shiga ne ya ce a'a sai dai kuwa mun shiga sai to sai ku mun riga mun shiga ai take ta faɗi somammiya mama ta fito tana salati ruwa ta shafa mata sauran kishiyoyi suna tsaye ta farka tana duban su sai ta ganta a jikin habiba ta soma kuka tare da faɗin ya mutu ko suka ce waye ta ce yayan su mana hajiya laura ta ce ni sannan ta sa ihu da kuka mai karfi cikin kuka take musu bayani tana rufe baki sai ga yayanmu da kabir domin har sun kunna kai cikin gidan suka yi waya da hajiya don haka a ruɗe suka shigo mota tana ganin su tace ka shiga gidan yace a'a menene ta yi musu bayani a tsakiyar a tsakiyar yayan mu ya zai ran shi a bace ya tsaki ya zai ce to gara ma in mutu na huta da wannan bala'in domin ni zai fi min sauki na mutu saboda ke ce matsala ta farko da bala'in da kika sani hajiya kin bani mamaki ya juyo ya riko ta riƙe shi ta ce ina za babu gidan da ba zan shiga ba a gidana a ce ba zan shiga ba wallahi ba za ka je wannan gidan ba ya ce matata tana can cikin hatsari dole ma in shiga sai in tsaya mama ta dube shi ta ce kada ka je ita ma zai Allah zai kare ta ya ce haba maman sagir ki daina wannan magana hajiya yaya ta ce kabir zai ka zo da iman gashi an ce kada ta tsallake kofan ɗakin ɗakinta yayanmu yana mini waya ina babban kitchen ya ce ki zo gida yanzu ko me kike kada ki koma ɗaki na ce to cikin tsoro yayanmu ya ce ba kalau ba ne kada ki kuskura ki shiga ɗakin ki na faɗa miki ki jira kabir ya zo ki fito waje zai zo sai da aka kwashe komai na gidan sannan na fito cikin tsoro kun san ne da ruɗewa da dukan mu ɗakin hajiya yaya tana mana bayani cikin kuka ta soma roƙon mama gafara mama ta ce haba dan Allah ai komai ya wuce ni ban taɓa riƙe ki a raina ba ki dubi 'yar nan ki yi haƙuri ki nemi gafaranta na ce babu komai hajiya kamar daga sama muka ji sallamar hajiya laure babu wanda ya amsa mata kowa shiru ya tace murja murja murja ke sai kawai ta sa ihu kafin ka ce haka hauka ya yi taburam nan a kai waje da ita can sai ga anti mimi da dadi tana ji abin da ya faru sai kuka yayanmu ya ce to wa za ki yi kuka na sake ki saki uku rus tunda har kin amince ku kashe ni sai a bar mini gida ummanki kuma na gidanku sai ku je ku yi mata jinya ni ba ni ɗana ya amshi dadi ni da yayanmu duk ba mu koma gida ba a nan muke zaune ina nan a wurin hajiya yaya an yi nadama tun da yanzu ɗakinta nake kwana ta hana ni ma na je ɗakin mama yayanmu daɗi kamar zai kashe shi wata rana na fito wanka kenan ina zaune a bakin gado ina shafa mai yayanmu ya shigo sai kallo na yake ya ce biggel yau za mu fita a cikin takura nake sosai masu aikin gidan nan kullum ba su kuɗi nake domin su ƙarisa a takure nake amma har yanzu na harare shi na ce ka yi haƙuri gaye ina jin kunyar su hajiya yaya da mama ya ce zan tambaye su zan tambaya miki su na ce kaga ina da ciki ba zan iya maka komai ba ya ce ai hakan ma kika fi bani sha'awa da daɗi bari kawai hajiya ta shigo na ce a'a gaye ba ruwana muryar hajiya ne ta hana ni ƙarisa zancen ta ce menene na ji ana cewa bari in zo ya so sake ya ce am am mm, dama za mu je unguwa ne ta ce unguwa ina ya ce ba nisa za mu yi ba nan ne kusa murmushi kawai ta yi irin nasu na manya domin ta fako jirgin muna fitowa na leƙa na ce mama za mu je unguwa bari mu fita sai ɗaki ya kama a hamdala hotel nan da nan sai ga mu lallai kam na tabbatar ya yi misin ɗina muna nan a nan har dare na ce mu tafi ya ce ina ai ba yanzu ba muna zuwa ya fita can sai gashi da kaya nike nike ya dube ne sai duba ki gane mana kala uku da takalma na sai menene ya ce cewa na yi a wafa road dan kwana uku na biya na zaro ido na su mama da hajiya fa ya ce kada ki damu su ma sun san muna tare ai kuma tunda suka bani ke ai sun san me za mu yi haba mata ta ce ke fa ga cikin nan ma ai ba za su yi shiru kawai ba mun yi soyayya mai daɗi cikin kwanakin nan ba na zuwa ko ina gara shi idan na ce ina son wani abu zai fita ya nema mini ranar da muka je gida kuwa kunya kunya kunya ta hana ni sukuni to wannan kenan har yanzu a littafin tawa ta same ni littafi na ƙarshe muke kunya kunya don kunya sai na kasa sukuni mu kam ko a jikin shi ba wadda ya ce ina muka je dama wayata a kashe take wata tama a kashe take wata na biyo a gida lokacin yayanmu ma ya tafi an gama gyaran gidanmu komai na cikin gidan babana ne ya zuba mana yayanmu ya zo muka koma sabon gidanmu ƙarshe dai ƙarshen haɗuwa kwananmu arba'in na tashi da naƙuda na so kada yayanmu ma ya tashi amma ina ina da ya tashi ya kai ni asibiti sam ya ƙi fita daga ɗakin haihuwar dai duk inda na ce wash nan yake rike mini ina ce as zai riƙe min wurin mun dai haihu haihuwa dai ta zo mini da sauki likita suka riƙe ni gam da na sunkuto yar bebi na mai kama da yayan mu tamkar kobo da kobo gida dai aka mai da ni ɗakin hajiya yaya na ga gata da kulawa ganin ido na a ranar suna yarinya ta ci sunanta murjanatu sai muke ce mata hajiya Amira da sumimi duk sun zo mana da ɗanta. Ammar, Amira da tsohon ciki, bayan suna da sati ɗaya yayanmu ya koma da niyyar ritaya daga ƙwallon ƙafa. Satin shi uku da tafiya ya dawo, tsam ya rungume ni. Za mu kasance da juna Bigel yanzu wani abu zan fi zan yi mafi kyau da hankali a kai. Na ce, kana da gurin sai da motoci? Kana da manyan sto, sannan kana da gidan mai, to sai ka zaɓi ɗaya kawai ka zauna. Hajiya ta shigo ganin muna rungume da juna ta ce, Yau na ga ikon Allah. Wai ni kankana da hankali kuwa? Je gofa take ka zo ka wani kankame ta. Wato ke kan kin zama wawuya ma kin zauna ya shigo miki da ɗan labarun zancen banza zai ƙara sa miki jariri ko ta fita sai faɗa take na ce ka gani ko gaye ni dai ba yanzu ba bana ba ya zan yi da kunya ya ce dama za ta koro mini ni da za ta koro ki ma aida na huta zaman kadaici ya ishe ni kai mata ɗaya matsala ce dole zan sake aure na ce don girman Allah kai haƙuri ya ka gaye ya ce to za mu tattara mu koma hajiya ta ce kar ki shige mini gaba na ce ai a nan ne ma za mu bar hajiya mu koma mu ka gane ko na ɗaga mishi gira ya ce oho naki wayon kenan sai na yi amarya kenan ya fita na ce please and please gaye to daga nan dai kasuwanci ya ci gaba kasuwanci shago babana ya buɗe mini kan titin mafarot kayan dubai nake saidawa yayan mu ne yake sa ake kawo min kaya ya ki yarda na je shi kuma kasuwancin da yake ya amsa ta ko ina sannan ya faɗa harkan siyasa abin da ya karanta kenan mutane suka matsa sai da ya fito takarar ɗan majalisar jiha ni dai ban amince ba sai da kyar cikin sa'a ya cinye lokacin hajiya bebi tana da shekara ɗaya dadi ya shigo mami ki zo papanmu ya ce ki sauri na ce yana ina dadi ya ce yana ɗakin shi na ce ina ba bebi hajiya ya ce ta yi bacci a falo na ce to mu je ku kwanta bayan mun kwantar da su ɗaki na koma na nitsu cikin riga ƙarama ko cibi na bata gama rufewa ba gabanta igiyoyi ne dama albarkatun nan dai ga nan a fili burjik sun cika sun yi kyau sai gajeren wando da ya dame ni na gyara kaina na sa sutura mai kyau na fishe turaruka a jikina yana bakin gado yana duba wasu takardu yana dubawa da na yi sallama ai take kawai ya jifa da takardun nan kan dirowa ina isowa kafin na so ma miƙe tsaye ina zuwa dab da shi kuwa ya ɗaure fuska ta mawuyar juya da sauri ya ce menene haka Bigel? cikin shagwaba na ce ba ka ce sai ka yi aure ba ya ce wasa ne ba bigel ba zan iya aure ba ke kaɗai ce na juya na rungume shi ya ce yawwa bigel ɗina irin wannan yanayi za ki kashe ni don Allah da soyayya ya ja igiyar rigar nan sai kawai ta warware gaba ɗaya ta faɗo kan katifa tana faɗuwa kawai shi ma sai ya bi kan katifar ya faɗi ni ma sai na bi shi yayin da ni ma ɗan hamza nake cewa fans up to a saurara a nan lokaci ya yi inda yake cewar ɗan hamza alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin to a gefe guda dai a madadinta zan iya cewa an anti Allah ya ƙara basira da arziki ya kuma raya zuri'a sai kuma ni ɗan hamza tare da sadiq da muke muku fatan alkhairi tsawon lokacin da muka ɗauka muna kawo wannan ɗan labari kafin kammala shi dai to na san lallai dole mu bata ma wasu rai kamar yadda na san nima wasu sun bata mini to a ta bangare na dai duk wanda ya bata mini wadda na sani da wadda ban sani ba na, na yafe muku nima ina fata ku yafe mini abin da na yi muku bisa rashin sani da na sani na a gefe guda zan iya ce zinzina a gare ku masoya da masu sauraro ko ina namu Allah ya bar zumunci Allah ya ƙara haɗa kawunanmu saƙon gaisuwa da ga ɗimbin masoya da suke min magana ina alfahari da ku sannan kuma da Allah ga masu kallonmu a baibai musamman ma yayin da suka yi mana magana ba mu amsa ba ku sani muna sane da ku wasu lokuta abin yana fin ƙarfinmu ne na haka muke cewa ai mana uzuri na gode Ku kasance da taskar ɗan Hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa, faɗakarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa da dai sauransu. Amma dai wannan labari a nan muka kawo ƙarshen labarin tawa ta same ni kada dai ku manta na faɗa muku. Akwai labari na gaba wanda zai zo muku kamar yadda wannan ya zo muku dai. Shi ma ni da aminin nawa ne wato Sadiq namiji wan? za mu kawo muku shi mai suna Da'iman. Na gaba kuwa suna nan zuwa wadda zai biyo na gaba shine sabon al'amari to a cikin sabon al'amari ne za ku ji cikakken bayanin komai na sabon al'amari don haka mu je zuwa